a ba matsala ai mun gama ma mun ci zaɓe mun gama kawai Allah ya ƙara ma lafiya wani ragafi sannun ku da zuwa ya yi dagus a wani duguja wallan dubaduwa wallan gumurzu wallan gagas sannun ku da zuwa abinda nake so da ku kun ga ba mu da wani isasshen lokaci gaskiya ne wani saboda maganan nan da ake yi ana filin daga yau za a kaɗa ƙuri'an nan honorable ɗinku ya amsa sunansa. Ai ina mai tabbatar ma kawai mu yanzu rantsarwa muke jira. Yawa. Honorable kawai fasu taron zamu kawai da mun fasu taron kawai shi kenan ai. Ni zan ya mutsa su. Dions. Honorable kawai an gama ba tas ba as. Ai honorable ina janye su. Duk jama'a za a zo a daddanna katukan na a cikin akwatin nan. Ai ina mai tabbatar ma ba yaro ba babba a wajen nan duk wanda ba kai zai zaɓa ba sai na tashi hankalinsa. a yanzu haka akwai yaji aljihuna wanda ina ganin ina zuwa watan nan zan watsa sai shiga idan kowa yauwa din na gamsu kuma duk abin da kuka faɗa ina tabbata za ku iya to ina ƙara muku ƙarfin gwiwa kar ku ji komai harkan nan haka take babu wani ɗar a ranku don haka na yi tanadin miyagun kayan aiki wanda idan kuka sha gaba ɗaya ba za ku iya kallon kowa ba abinda kawai za ku iya ganewa tambarin da za a dangwala min ya zama na haye na hukun kujerar nan ku san yadda kuka yi duk yadda aka yi da taimakon ku nake so in dare kujerar nan in na dare kujerar nan ne ya a kai to ba za ku san na hau ku ganna a sama to sannan kuka san cewa eh lalle kam honorable din ku shine a sama don haka nake kula da ku saboda haka abin da nake so da ku a nan gurin shine a fita a yi iya kokari kamar yadda kuka ji a ranku cewar lalle lalle ni ne cikakken wanda za a rantsar akan wannan kujera to ya kasance fa na rantsu don haka ne muku tanadi miyagun kayan nan kamar yadda kuke gani anan ba su su tafi da kayan su ina ganin wanda kawai in riƙe in bi su mutum zai kawai ah! aikin ainihin gida ne ya haka me zaka je kai ka ba su da Allah kai me zaka iya a gurin ka ba su je su abin da ya kamata tukunna kai me zaka je kai a wani gurin zabi me zaka iya a'a akwai matsalar da yake faruwa akwai tawaga ta gaba da za a tura su za su je wani gudun za su yi wani aikin shi kuma sai bi su in ya tafi kuma gaba daya za a yi kenan ai gwar ku dai ku fara yin awon gaba su yanzu fara tafiya idan waɗancan suka zo kai kuma sai a hada da kai yanzu a je musu wannan tukunna shiga ciki kuma cikin gida kuma cikin gida tukunna kai ah, abin da nake nufi kenan kun gane Eh, shi wannan a yaro ne ba zai iya wannan kare muku da zuciya zai ba abin da zai iya a gurin wahalar da ku zai yi idan kuka je tare da shi duk ba za ku ji daɗin al'amuran ba a na ce kai ba ma matsala ka fitar fitar ka kenan eh. ga ragowar kayan anan ayi hai a dawo ayi dan ayi a gaban ka ko ba ma so mu muga cewar wani ya ji ba daɗi wannan su ne abubuwan da za a fara tabawa yawa ba matsala ai sauri a tafi abin da nake bukata kawai sai rantsuwa mu je zuwa babu laifi ku je ku yi mana wahala eh ku gama komai mu kuma madare waɗannan mahaukatan ina zaka da su kai kana ina kai san idu san idu abin da nake so da kai kada ka kuskura ka sake min irin wannan yaya kana kani na uwa ɗaya uba ɗaya zan baka ka tafi gurin zaɓe ba ka ganin waɗannan mutanen ba ga irin kamanninsu ba ne ba ga da suke ba mutane a firgice a yanzu aka ba hankalin suke ba kuma kayan da suke cikin wannan jakar da na baka rike kai baka san komai ba kaya ne da zai ɓata da tunanin su su je su yi mana abu ka taba ganin wani mutumin kirki ya je ya bi layin zabe ana ta wannan ah, hasumiyar da shi amma yana ganin idan muka ci zaben nan ai mu za mu fi kowa amfana kaga ba ruwanka amfana dole ka amfana su waɗannan haka suke idan haka aka yi su ka kyale su je su abin da za su yi zai su gama iskancin su gama in sun gama mu dai kawai mu ji cewa mun ci zaɓe mun ɗare kujera mu tashi mu tafiya mu kar ka ƙara cewa za ka bi su kar ka ƙara shiga mun cikin magana irin wannan ka ji ko. kai me ka fahimta game da ganin wani rabal gaskiya raina mana hankali wani rabal din nan wato mu ba mutane bane kenan a mm. rantse da sarkin da ke gusar limfashi tun da na ji hana kaninsa ka ɗaya ni na san abin munafurci ne kai wato mu ne yayan banza mm. ƙarya ne wallahi mu aje a kashe mu su kuma da sun mulki su da yayan su fita turai kawai ni gaskiya wannan sabgan ma ni na dina kawai abokina mm-hmm. ai wannan cikin ma da yawa ko buɗe ta ba za mu yi kawai abin da ya fi dacewa da ita mu je mu wurgar da ita ba wannan harkar kuɗi kuma da aka ba mu kasa mu je mu zaɓi wanda muke so ai mun san na arziki mun san na banza wannan gaskiya ne ya za a bi da mu mutanen wannan shine kawai mu fita kuɗin nan zamu je mu rabe su idan muka je kan ƙuri'a kuma za mu zaɓi mutumi na kirki tunda already dama duk mun san mutanen arziki ko ba haka bane mun gode wa Allah ma da ya ganar da mu kawai mu cillar da jakar mu kasafta kuɗin mu haga duk ba wani abin da zai baka mamaki ba da za ka koma gidansu da wata bukatar sai kanka ya tsawa sai ka sha mamaki Canku, ya haka? Ina. Me da kai kuma ana can ana faman kaɗa ƙuri'a kuma kai da kai za ka tsaya a tabbatar da cewa akwatina ya samu an samu mazaɓan nan kuma a ce na ganka a gurin ya za ka dawo yanzu a cikin wannan lokacin ina ina mai tabbatar ma wajen nan yanzu yana can yarin cabe haka muke so haka muke so a guri irin cabe kowa ya kasa gane kansa kada kowa idan na ƙuri a sai inda kuka ga dama inda kuka so a saka nan za a saka kowa ku hargitsa shi ku firgita mutane gaba ɗaya mutane su gigice kar su gane ina suka dosa muke so ku zo ku bulbulawa a ta daddannawa ina a yanzu haka Dagus ya bakunti lahira. Ya mutu? Ya mutu. To ai to Allah ya ji kansa ya za a yi ka san haka al'amarin yake. Haka ne haka aka san maza yi a je a buga wutarin ku kashe wutarin a kashe muku ya za a yi haka za a je a cigaba da abubuwa ina mai tabbatar ma dagas kuma sun cire mai hannu yanzu na zo ne ka ba mu mota muna so mu kai su asibiti abinda da za a yanzu kai can hu kai ana ga kana ga kura yaya za a yi ni ina holar rabin guda a ce na dauki kafa yanzu na tafi gurin gurin kada kuri'a ai sai ragas ai kasan nan kasan babu tsaro fa ta yaya zan tafi in je yanzu gidan nan babu kowa an riga an tafi saboda haka maganar yanzu a ce a ɗauki mota a tafi wani guri kuma yanzu ai bata taso ba in dai ba ni ne zan tuka da kaina a ce na ɗauka na je gurin mu ka san kuma ni zuwa na ba zai yi ba ok yanzu kenan kana son mu bashi haka ya mutu ah, to ba ba ba ba ba abin nan kar ya kamata a ce ka gane kai wayayyen mutum ne haka harkan nan take na fasan kai ne fa shi sa na ce kai zaka aikin nan a sa shi a saka shi daga gefe i koma gefe a san inda za a dan kula da shi a dai samu a tabbatar da wannan mazaɓar tukunna ta samu ya kamata fa ku gane fa yancin ku fa ake nema idan ba a je an yonan tirzatir ba ba a samun fa daɗi fa sai fa an sha wahala fa sai an zub da jini sai kuma ya zama a rasa rai saboda haka sai an yi wannan gwagwarmayar an gama da ita tukunna sannan za a sami yancin nan ku za ku ji daɗi to ya za a yi mazaɓa ta samu akwati ta samu abokan yaƙi sai kashe su ake ta yi to amma yana da kyau tun da wancan ran mun rasa sa wannan mai ƙoƙarin ceto shi to ai yanzu dai mai hannu fa matsala ne ni ba zan iya zuwa ba wannan shine babbar matsala hakuri zaka yi ku koma a san yanda zai a gaya na can su san da su su dan adana shi a wani guri ku ci gaba da gwagwarmaya mu dai mu tabbatar mun kama zaben nan idan aka ci zaben nan da abin da za a yi daga baya su a zo a yi ko diya ba sai a biya su ba nan gaba wani abin zai biyo baya ba dole ne fa sai an ji daɗi da kowa ba da ba haka ake gwagwarmaya wasu su tafi su mutu ha harbe na gaba gaba na daga baya su kuma idan daɗin yanzu sai su zo su abu bana nan gaba ƴaƴanku da jikokinku da su a gaba sai mu ci gaba da kula da mutuncinku ko ba haka ba ai ku ne dakarunmu ku za ku zo ku tsaya tsaya a gaba kar wannan ikar yadda kai haba sai ka ce ba kai bace hu illallah ni ban san me mutane suke yi din a ka daga yalla wannan ina ganin mutanen namu ne suke kiran ai ta buga waya ai haba hello eh ni ne eh matata hadda dara to su bai hada su da gurin zabe Naka su ba sa ba na ce ka su je gurin zaben nan me kai su la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un barin zo ga nan zuwa ga nan zuwa ka zo ta masifa kuma sai lai wannan rubun mu zaka rena hankali tahu yanzu mata ga da danka sun fi mu kenan tahu wannan rubun ne fa wannan rubun lin banza wannan rubun lin wabi mu zaka nuna wannan wannan rubun ku ina mai gadin nan ya ka maka shigo haka ko kai wani mai gadi da kake tunanin zai taka mun burki a gidan nan ni ka manta ni ne ka manta kowa ne ne ni tahu kana ji an ce mata ta da yaro ne ɗan karami bai san ba an zo an samu shi oke mu daga cikin bishiya ake ciro mu kenan mu ba rayuwa mu ba mutane bane ina mai tabbatar ma kamar yadda ka samu ka ɗaura ayyukan jama'a muka shashsha jinin su kai ma an kai wasa yanzu zan yi gunduwa gunduwa da kai anan a gidana gidanka ka manta ko suwaye garko gidan naka na sani kai ku ne ku ne ai ku ne garkuwa dan Allah da annabi karfa mu asiri saka mun rubin asirin ka guda ɗaya ne mu shiga ka ɗauko mu kullun motar nan mu je mu dauda gas mu tafi mu je mu ebi matanka da ayyanka mu kai su asibiti amma idan ba haka ba zan yi guntuwa guntuwa da kai anan a dole ne mutum ka dauko mana kullum Allah da Allah kuma daki na daki ka ka jira na fito da ina da kai a gidanka ne eh, eh eh baka da shi eh eh baka waye garkuwan naka Allah baka hakuri dan Allah mutum wuya na wuyan ka din me je mu je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un